zamani muna so shi'a da sunna duka yanzu makiyin da ya zo bultu ɗin ko kuma in ce kuran da ta zo tana cinye mutane ɗin nan tana cinye musulmi ba ta bambanta tsakanin musulmi shi'a ko musulmi sunna tana so ta gama da su duka saboda haka muna kira ga dukkan musulmi shi'a da waɗanda ba shi'a ba gara su haɗa kansu koma kan ƙur'ani kamar yadda su waɗannan sahabai wato da na ambata sayyidina abubakar da umar da usman da ali a zamanin su dai ba su yi faɗan komai ba tsakanin su mu ma kar mu yi faɗa sannan kuma in ma ana so sayyidina ali ana so a fifita shi a bashi mulki yanzu ba za mu iya mu bashi mulki ba da kyar kuma a ba 'ya'yansa wani ne zai zo ya ɗauka da sunan sayyidina ali haka kuma waɗanda suna difa'i ga sayyidina abubakar ba wai sayyidina abubakar ne za su bashi abin nan abin za su iya bashi mulkin ba wani ne zai ɗauka da sunan sayyidina abubakar saboda haka mu gane wannan fitina shaidan ne shirya ta mu rabu da ita mu zo dukan mu mu shiga a cikin tenti na la ilaha illallah muhammadun rasulullah kuma mu girmama duk sahaban annabi sallallahu alaihi wa sallama har mu je mu sadu da shi fi maqadi sidqin inda malikin